Bismillahir Rahmanir Rahim. Mu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin na muradin zuciya. Shirin da muke karanta muku littafin Mahabir wallafar zizan fasaha. Idan mai sauraro bai manta ba a shirinmu da ya gabata mun tsaya ne inda muka ce Mahabir da kuma Bash suna tattaunawa akan barnar da Muktar ya kara yi na asarar miliyan biyu da aka samu a gidan mai ɗin. Nan Bash ya ce gaskiya gifted halayen Muktar kwata-kwata sun ninka na da ɓaci. kuma gaskiya dole ne a san abin yi domin ba za a zuba masa ido ya dinga yin wannan barnar ba Kafin ya ƙara cewa komai wayarsa ta yi ƙara, yana ɗagawa ya ga sunan Muktar ne. Nan ya ce wa Mahabir ya jira shi yana zuwa, domin baya son ya yi wani reaction wanda Mahabir zai fahimci wani abu ko da kaɗan ne daga cikin planet ɗinsa akan Muktar ɗin. A nan ne muka tsaya yanzu kuwa za mu ci gaba. Bashi yana fita ya ɗaga wayar ya ce, ya dai friend, shiru har yanzu wai baka dawo ba ne? Daga can bangare ɗaya Muktar ya ce, ka addabe ni ai bashi kusan kullum sai ka bugo kaji na dawo koko, na rasa wace iriyar muhimmiyar magana ce kake so mu yi haka. Don wallahi har ka sa hankali na ya fara tashi. Yar dariya ba shi yayi a ransa ya ce, Maci amana, tukunna ma dai. Amma a fili ya ce, Kai banza ne wallahi, ka fiye tsoro. Kawai labarin nan na san idan ka ji shi za ka ji sa wallahi, shi ya sa ka ga na dame ka ai. Muktar ya ce, Allah kuwa ba shi ya ce sosai ma kuwa, Muktar ya ce, To in dai haka ne gobe-goben nan zan duro a gari insha Allah. Da ka kyauta kuwa cewar Bash. A haka suka gama wayar ya dawo ofis ɗin Mahabir ya zauna yana ‘yar waƙarsa cikin jin daɗi. Ɗagowa da kansa Mahabir ya yi sannan ya ɗan taɓe baki ya mai da kansa ya ci gaba da danne-danne a laptop ɗinsa. Sai daga bisani ya ce halazance ka je ma ka yi. Cikin sakin dariya Bash ya ce, To ai ni ma gwara daina motsa ko? Harara Mahabir ya sakar masa bai ce komai ba ya ci gaba da abin da yake yi. Matsowa ba shi ya yi sannan ya ce, To wai gifted ya kake ganin za a shawo kan wannan al'amarin na Muktar ne. Wallahi gai ɗin nan ɗan iska ne, tunda kaga ya sake maimaita abin da ya faru kwanaki. Dago kansa Mahabir ya ce mu bar maganar sai ya dawo sannan na ji komai don wallahi na gaji da rashin mutuncin Muktar. Wallahi Bash duk kudinsa a wajen matan bariki suke karewa. a jiyar zuciya Bash ya sauke ya ce dare ya fi kam Duban Bash Mahabir ya yi, sannan ya ce, Yau baka je kasuwa ba ne? Da yake dama shi Bash ɗan kasuwa ne, a Central Market yake shagunan sana'a popi da kuma na lesuka da materials da sauran yadika duk a nan suke. Kuma yana da yara masu zama a shagon, shi yasa ma yake fitowarsa ya shakata duk lokacin da ya ga dama. Duban Mahabir ya yi shi ma ya ce, No, ban je ba tukun, yanzu nan dai nake tunanin zuwa idan na tashi daga nan. Shiru Mahabir ya yi, banda tunanin ummu babu abin da ya fi addabar zuciyarsa a yanzu. Sarai Bash na kula da hakan. a zuciyarsa kuwa cewa ya yi ka share hawayenka gifted duk lokacin da Muktar ya dawo garin nan gaskiya za ta bayyana insha Allah wannan alkawari na ne sai da lokacin tashin Mahabir ya yi sannan suka fito shi da Bash ɗin. kowa ya wuce motarsa ya tafi bayan sun yi sallama Mahabir yana yin fakin motarsa a farfajiyar gidansu kai tsaye ya ɗauko briefcase ɗinsa ya shigo falon ya ga babu kowa sai baby Manal tana barci har gabanta ya je ya duka tare da sumbatarta sannan ya haura sama zuwa ɗakinsa ya rage kayan jikinsa ya shiga wanka ya fito ya shirya kansa cikin farar riga da wani farin jeans sannan ya kawo wata bakar riga mai kama da yar coat mai dogayen hannu wacce kwata-kwata tsayinta iyakar belt ɗin jikinsa ne na dai hannayen bakar rigar yayi Akan ba ƙaramin kyau ya yi ba duk da ya yi ‘yan rama. Jin alamun yunwa ya sa shi saukowa ƙasa ya isa dining table ya zauna. Ya fara buɗe kulolin abincin. Ganin damben shinkafa ne da miyar kifi sai tashin ƙamshi yake. fa ya zuba da yawa ya ci sosai. Sai da ya gama ya je ɗakinsa ya sake wanko bakinsa sannan ya dawo ƙasan falon. Amma ga mamakinsa sai ya ga bebi manal bata ta falon. Ɗakin momi ya shiga ganin bata nan ya tuna tun safe sun tafi katsina yin gaisuwa ita da dadi. dan shi ya zata ma ko sun dawo ne duk da ba kula shi mami da dadin suke yi ba amma ka'ida ne kullum sai ya je ya gaishe su ko da ba za su amsa ba ɗakin anna ya murɗa zai shiga kenan ya ji muryar anna ta ce oh wai ni umma hani har yanzu ta je kicin har yanzu shiru sai ka ce za ta dafa duniya ta bar ni da wannan rigimammiyar yarinyar jiya yi alamun ta taso za ta fito ya yi saurin lafewa cikin labulayen jikin bangon wajen daidai lokacin an ta fito ta tsaya a bakin kicin ya ji ta ce wai ummu shin har yanzu baki gama kayan kwaɗayin naki ba ne daga kicin ɗin ya ji siririyar sanyayyar muryar ummu hani tana cewa na kusan gamawa anna saura kaɗan na ƙarasa To ki sauri ga manal nan ta tashi kada ta ankara ba kyanan ta fara yi mana wannan kukan nata. Umma ta ce to Anna daga haka Anna ta koma cikin ɗakin tarfo Fitawa ya yi kai tsaye kicin ɗin ya nufa, ya hango ta ta gama tsame ɗan wakenta, ta yanka masa kikomba da tumatir da albasa da kuma dafaffen kwai. Ta harɗe a kan kujera sai faman cin abin da take yi, tana faman mamulmamul da baki alamun yaji. Yana hango ta daga inda yake tsayen, Sami tako bata san ma yana wajen ba, har ta gama ya ga ta ajiye plate ɗin ta wanke shi tare da goge bakinta sannan ya ga ta buɗe firij ta ɗauko yogurt mai sanyi ta buɗe bakinta ta fara sha tare da limshe idanunta da sauri kuma ya ga ta ajiye robar yogurt ɗin tana furfita harshenta da hannunta ga alamu dai zafin yajin nan ne bai bar ta ba gani yayi tana ta faman conono baki tare da ya matsa fuskarta nan ya ji ta ce kai gaskiya zafin yajin nan yawa ne da shi gashi ya hana gashi ya hana ni samun nutsuwa kwata-kwata sauran joyawa ta yi ta dafa sink ɗin da ke wurin da hannayen ta bibbiyu tana tattaro yawu tana tofarwa kamar ta yi kuka hakan ma bai ishe ta ba sai da ta watsa wa fuskar ta ruwa babu zato ta janyi mata rumfa a saman bayanta Da sauri ta bar abin da take yi, ta yi saurin juyowa. Aiko ta yi karo da mahabir ya matse hanyar, idanuwansa kawai ya zuba mata farare tas da su. Da sauri kuwa ta janye idanunta cikin nasa tana babbata rai, ta haɗe fuskarta sosai. Take ta watsa masa harara ta ce, Me haka malam? Please, excuse me, zan wuce. Gani ta yi sai karan matsota yake yi tare da turo mata harshensa da ya fiddo cikin bakinsa yana nufota da shi. Da sauri ta yi ƙasa ta kubce masa, za ta bar kicin ɗin kenan, ta ji ya wani damƙota Yeah. Cancakat ya ɗago ta sama ya ɗora ta a kan wata 'yar durowa da ke cikin kicin ɗin. Ya zaunar da ita kamar wata baby doll. Da sauri ta zamo ƙasa tana banka masa harara tare da ya matsa fuskarta. Chuck ba ƙara ɓata lokaci ya kuwa ƙara sungumar tata ya mai da ita sama. Yana binta da limsassun idanu. Cikin tsayawa ta ce wai mai haka ni fa yanzu ba matarka ba ce malam ehe dan ka bar ma ƙoƙarin wani taɓa ni saboda idan ka taɓa ni wallahi wuta balbal ka taɓa. Shi abin ma dariya ya bashi da ta faɗi hakan wai wuta balbal balbal shi yasa kawai yayi wani kakkarfan murmushi ya ce taimaka miki zan yi fa ki daina min yanga fida na hararsa ta ƙara yi sannan ta ce ban gane taimako na ba na me kuma matso da fuskarsa ya yi saitanta a hankali ya ce kin je kin wani shawa kanki yaji kina ta wani shi da baki ko to aya suck my tongue Kin san sweet tongue ne da ni ko? Za ki ji komai normal har ki nemi yajin da ke bakin ki ma ki rasa. Cikin tsewa ta ce Allah ya sawwaka na haɗa baki da makiyina wanda baya so na. Daɗin ma da kaga na kyale ka kana min yadda kake so a jikina ina ga asire kawai kai min. Ta yi maganar kamar za ta fashe masa da kuka. Kyalkyalewa da dariya kawai yake faman yi wa maganar tata. sannan kuma daga bisani ta ga yawon ɗan ɗanyance fuskarsa ya dube ta lokacin sosai ya ce, E mana, ai na yi miki asirin sona da ƙaunata a cikin zuciyar ki tantane, ashe ke baki sani ba fidana. Murkuda masa baki ta sake yi, da sauri kuma ta sake mutsutsaka bakinta jin zafin yajin na damunta. Duk da hakan da take ji, amma a tsiwace ta dube shi ta ce, Allah ya sawaka min na tsohon da baya sona ni kam. Yar iskar sanyayya da ke bakinsa ya furzar ya dube ta sosai, wai yarinyar da yake ji babu wani waje da ke jikinsa tsoka da ɓargo. inda santa bai ratsa ba, amma shine yanzu take tsiye shi ko da yake la'akari da yarantar ummu ba lallai bane ta gane so ba. Kila sai dai an ce mata kai tsaye ina son ki wance har raina. To shi kam irin wannan soyayyar ta zama tsohon yayi a gare shi. Ita ta sa a aikace zai yi, ita ta sa a aikace zai yi abinsa a cikin wayo da dabara, yadda sannan a hankali za ka san ma'anar sanka a gare shi. mu da ya lura sai da wayo da dabara ake samun kanta nan da nan. Murmushi ya sake yi ya dube ta sosai a cikin idanunsa ya ce, Kin ga albarkacin san da naga kina mini shi ya sa ni ma na dan fara jin wani reaction tare da ke. Ban sani ba ko ni ma son ki nake yi oho. Ya yi maganar cikin tabe bakinsa, yana wani ya mutsa fuska tare da ɗaga kafaɗinsa. ɗauke fuskar ta tai daga gare shi ta sake durowa ƙasa don je take ba za ta iya jure kallon cikin ƙwayar idanunsa ba je take yi kamar wata magana su ce a cikin su mai hana mutane yi masa musu tana can tana tunanin hakan kuwa babu zato babu tsammani sai ta ji ya sauke hannuwansa akan magungunanta aiko a razane ta durƙushe a ƙasa nan ta saki kara yar siririya don kawai ya bata hanyar guduwa amma ya ƙi Daidai nan ne saka ji muryar Anna da kukan baby Manal. Anna ta ce, "Wai ummu kwana zaki yi a kicin ɗin nan ne? Har yarinyar nan ta fara kuka gashi?" Ai da gudu ummu Hani ta bar kicin ɗin cikin wata matsananciyar kunya. Jin yana cewa sai ta tsaya ta ba shi magungunan nasa. Yana ganin ta fice da gudu hakan ya sa shi sakin wani murmushi ya tsira wa tafukan hannayen nasa idanuwa. Aiko nan take ya ji jikinsa ya canja. Da sauri shi ma ya fice daga kicin ɗin ya nufo falo ya tarar da Anna na ta yi wa ummu faɗa yayin da take mika mata manal ita kuwa baby manal tana ganin ta nan ta hawa murnar ganin ummin har anna za ta juya ciki ganin fitowar mahabir daga kicin shi yasa ta sakin baki ga lala cikin mamaki sai ta dube shi ta kuma dubi ummu wacce take jin kamar kasa za ta tsage ta shige ciki ta buya dan tsabar kunyar da yasa ta ji shi kuwa mahabir ko a jikinsa ya yi ficewarsa waje da kyar anna ta samu ta dubi ummu ta ce awo ashe daman kuna tare kuka mai da ni tsohuwar kakarku kuna je na amma kuka yi bulun don tsabar shegantaka irin ta yaran yau Kasa magana Ummu ta yi da sauri ta shige ɗakin Momi Umaima don ta haɗa wa Baby Manal madararta. Da kallo Anna ta bi ta, ta rike haɓarta da hannu ta ce ikon Allah, to Allah ya sawwaƙa muku. Bare yayan naku su dawo su ma su same ni, don babu yadda za a yi yara ba ligai ku dinga yin wannan rayuwa haka kurkusa irin ta ma'auratan gaske. Alhalin kuwa ba su bane a yanzu. To ne kam sam sam ba zan juri kallon wannan shashanci naku a gidan nan ba gaskiya. Aka da shige ɗakinta tana faman ci gaba da faɗanta. Sai da umma Hani ta samu baby Manal ta yi barci sannan ta lallaɓa ta kwantar da ita a kan gadonta. Sannan ta shafa mata addu'a ta shiga ban ɗaki ta yi wanka tare da ɗauro alwala. Tana fitowa ta yi shirin salar magrib ko da ta idar tana nan zaune sai da aka yi isha Ta jima tana addu'ar Allah ya sada ta da dukkan abin da zai fi zama alkhairi a cikin rayuwarta gaba ɗaya. A hankali ta miƙe tsaye ta ninke sallayar da kuma hijab ɗin da ta yi sallar. Mai kawai ta murza ta ɗauko wasu riga da wando masu sulɓe ta sanya ta zauna a gefen gado ta haɗa tagumi. Tunani take fa a ce yanzu idan ta gama idar ta fa gaskiya za ta lallaba su dadi su bar ta ta koma can kasar su ta Nijar ta ci gaba da rayuwarta cikin family ɗinsu ko ta samu nutsuwar da ta rasa ta dawo mata. Lumshe idanunta ta yi a zuciyarta kuma sai ta ji samsam babu daɗi ta ce musu za ta tafi ta bar gidan shin me yasa ta ji hakan? Wata zuciyar ta ce, Kada ki damu kanki ummu, Allah ya sa daman can ba ki fara san mahabir ba, ballantana rashin sa ya sa ki damuwa. Lamshe idanuwa ta yi sosai, tunawa da irin kulawar da ya dinga bata a can London gab da faruwar hakan. Ji ta yi gabanta ya faɗi da ta tuna da lalurar ciwonsa, ko ya warke nema. Ta tambayi zuciyarta, zuwa can ta taɓe bakinta ta ce, To ni ina ma ruwana da shi da zan zauna haka na dinga wani tunaninsa. Ta ja wani dogon tsaki, Jin tunanin nasa ya ƙi barinta, haka ya sa ta yi saurin toshe kunnanta da hannayenta bibbiyu. Amma duk da haka muryarsa gizo take mata musamman idan ta tuno lokacin da yake cewa samun lafiyar ciwon sa to ne kula da shan magungunansa kamar yadda doktor ɗin ya ce mata. Da sauri kuwa ta miƙe tsaye ta bar ɗakin ko ta samu ta yakice tunanin abin da garanta wanda da zarar ta tuno irin lokutan su na baya shaida ita na 'yan rayuwar auratayyar da suka yi sai ta ji jikinta ya mata wani iri kwata-kwata ba ta son tunowa da irin lokutan da suke kasance amincewa da Mahabir, saboda idan ta yarda ta yi nisa a tunanin nan je take yi tana son kasancewa da mijin nata a da. Abin da ya sa kenan da ta fara wannan tunanin sai kawai ta bar ɗakin. kai tsaye ɗakin da ta tafi tana shiga ta same ta har ta kwanta zama ta ya gefen gadon ta ce Anna na zo ta yaki hira ne kuma na ga harkin kwanta da wuri Anna ta ce eh ni kyale ni shashashar yarinya kawai miji ya sake ki amma kika yarda da shi cikin wata irin marere cewa ta ce la wallahi Anna ba haka bane Hararar Anna ta sake yi ta ce, Ko dai kuka sani ai, ni je kiki bar ni, bacci nake ji, ba zan ƙara biye miki na yi wannan doguwar hirar ba, ki sa na kasa tashi sallar dare. Turo ɗan bakinta ta tai ta ce, Kai Anna, dan Allah mi hira ko babu yawa. Anna ta ce, Ki je falo ki yi kallon ki dan Allah, ki kyale ni haka umu. Cikin shagwabe fuska Ummu Hani ta miƙe tsaye ta ce, "Shikenan na tafi Anna tun da kin kore ni, ni ma bari na je na yi barci na." Anna ta ɗan ɗago kai daga lallaɓin ta ce, "Ato, dare ya fi miki." Falo ta dawo ta zauna ita kadai tana lallatsa wayarta. sai ga kiran Nabila ya shigo. ɗagawa ta yi cikin muryarta ta ce, Hello, Sista Nabila. Nabila ta ce, Ya kike Sista ya daren? Umu ta ce lafiya kalau. Nabila ta ce, Na ji daɗi da na ji muryarki ta sauka yanzu ba kamar lokutan baya ba. don Allah ƙawata ki daina damuwa akan abin nan. Dan ni, ina ji a jikina wallahi ba shi ne ya yi sakin ba insha Allah. gaskiya za ta bayyana ku koma zaman ku ke da yaya mahabir don wallahi ne ganin ku nake duk duniyar nan ba ku dace da kowa ba face junan ku tsaki ummu hani ta ita ce ke dakata ni fa babu digon son a makson a cikin raina ki ma daina tunanin hakan daga can nabila ta ce a'a wallahi ba zan yarda ba ko da kin rantsi wai har ki ce babu barbashin sansa a cikin zuciyarki ummu haba dai da sauri Umu ta ce cap ni kam ba zan rantse ba ga gaskiya ga kuma rantsuwa dariya nabila kawai ke mata ta ce wallahi kuwa sai barista da a ce baki son ya mahabir sam ba za ki yi kishin sera ba kamar yadda kika bani labarin ta furta miki tana son sa sannan kuma da ba za ki damu ki yi kuka kuka na sosai ba a lokacin da aka ce ya sake ki tsaki ummu hani ta sake yi ta ce dalla malama jeki naji sai da safe surutan naki ya ishe ni barci zan yi tana gama faɗin haka bata jira cewar nabilan ba ta kashe wayar dukkaninta ta kwanta a nan kan kujera tare da lumshe idanunta nan zuciyarta ta hau dinga tariyo mata maganganu tunanin da Nabila ta yi mata akan cewa tana son sa. To wai shin da gaske ne tana son nasa? Tambayar da ta yi wa zuciyarta kenan. To roba ki ta yi ta ce, to menene dan makin kishin Sarah? Ai ko baka son mutum inda ya mijinka ne an ce zaka ji haushin hakan. Wata zuciyar ta ce, to san da su dadi suke sa me yasa kina kuka amma kika hana su? Kika ce ba kya son ganin hakan. Nan ma saurayi ta yi ta miƙe zaune ta kasa ba wa kanta wata kwakwarar hujja ta kamaimai. Jin motsin da ta yi a kujerar kusa da ita ne ya sa ta ƙara waro idanunta waje sosai. Nan take gabanta ta ji ya yi mata wata irin faduwa. faɗuwa. Ganinsa da ta yi a kwance a wajen ya zuba mata idanunsa gaba ɗaya. A zuciyar Ummu Hani ta ce wayyo ne Ummu. Kada fa a ce ya ji hirar da muka yi da Nabila yanzu nan. don wallahi fon ɗina ƙaran spika ne da shi. Tabbas yadda yake kurkusa ɗin nan da ni na san kam dole ma ya ji tun da dare ne babu motsin komai ballanta na hayaniya. Gaskiya ta ji babu daɗi sosai Satar kallon agogon wayarta ta yi ta ga karfe tara saura na dare cikin sanyin jiki ta miƙe tsaye ta yi kamar bata gan shi ba. Ta zo giftawa ta wajensa kenan shi ko ya fisgo hannunta. Sai kuwa gata ta faɗo a saman faffaɗan ƙirjinsa. Ya mai da hannunsa ya zagaye bayanta da suruf. Mutsu-mutsu kawai take yi tana son kwatar kanta amma ta kasa dole ta nutsu cikin muryarta ta ce ka rabu da ni ni ba matarka ba ce ballantana ka ce za ka riƙe ni. Cikin wani murmushinsa ya ce oke kenan sai mata kawai ake wa haka? Cikin ɗaure fuska ta ce eh Murmushi ya ɗanyi kaɗan sannan ya ce, To ki ai matata ce har yanzu. Da sauri ta mike zaune ta ce, A da ba, shi ma miƙewa ya zaune ya ce, Har a yanzu ma kuwa ke ɗin matata ce. Ƙoƙarin mikewa ta yi tsaye, ya sa hannunsa ɗaya ya maido ta jikinsa. Aiko ta buɗe baki za ta ƙwalla masa ƙarar kuka, da sauri ya toshe mata baki. Ko ƙwaƙwaran motsi ma ta kasa yi a wajen. Tana ji tana gani ya saɓe ta a ƙirjinsa, ya miƙe tsaye, ya nufi ɗakinsa, ya tura ƙofar ya shiga, tare da maido ta ya rufe, har da murza mata ki. yana ajiye ta akan gado ta yi zallo ta koma gefe ɗaya idanunta kwalkwal sun kawo kwalla gani ta ya shige ban ɗaki ya ɗan jima sannan ya fito tana ganin sa gabanta ya tsananta faɗuwa jikinta ya haurawa saboda gudun kada Anna ta fito marere ce fuska yayi ya ce Fidana me yasa kike gudu na kamar kin ga wani dodo dubansa ta yi gabanta na wani tsananta bugawa da ƙyar ta buɗe baki ta ce ni dai ka daina matso ni tunda ba soyayya muke ba ba na son ka kuma kai ma ba ka so na Zaro fararen idanunsa ya ce, dai na faɗa, ke dai kin faɗi ra'ayinki, ni nawa ba haka yake ba, idan kuma kin yi musu sai an gwada miki. Cikin basarwa ta ce, gwada mu gani to. Gani ta ya kamo hannunta ya buɗe tafin hannunta ya ce, in dai kina so na zan ga ku alamu yanzu nan. Shiro kawai ta yi ta bi shi da kallo, tana son ganin iyakar gudun ruwansa. Hankali ya sanya bakinsa a tsakiyar tafin hannunta, ya dan tsotsa, nan kuwa ta ji tsikar jikinta ya tashi. Ta yi sauran rantsa idanunta, shi kuwa ya kyalkyale mata da dariya ya ce, Kin ga, na ga alamun so na a gare ki, kashi na farko, bari mu je ga na biyu. Kan kafadar ta ya sa bakinsa bayan ya janye gashin da ke wurin, nan ma ta kara rantsa idanunta, sai ma marmashin da take saki a hankali cikin jin kunyarsa, dan yanzu kam ta san babu sauran wani cika baki da za ta yi masa na cewa ba ta son sa. Ita kanta ta san da ba ta son sa ba za ta bari ya dinga yi mata hakan ba. Mahabir kuwa Ganin take hana shi ya ci gaba da yin sa. Ita kam jiki a sanyaye ta ɗora bakinta a saitin kunnensa ta ce, Ka bari ya Maxon, kaga ka sake ni, babu aure a tsakaninmu, ba za mu sake yin abin da kake so ba. Ta yi maganar cikin sunkuyar da kanta cikin ƙirjinsa, Raya ɗan ɓace ya kamo fuskarta da hannayensa ya ce, Wani abu za a bari? Cikin wata ‘yar kunya ta ce, Wannan da kake min yanzu. ta ƙarashe maganar tana turo masa ɗan bakinta Girgiza mata kai ya ce, Fida na, wallahi har yanzu ke a matsayin matata kike babu canji, kuma ban furta miki da kaina na sake ki ba don haka ba na son sake jin irin hakan daga bakin ki kamar yadda su dadi suka faɗa kuma na san ko daren daɗewa gaskiya za ta yi halinta kin fahimta ko jiki a sanyaye ta gyaɗa kai alamun e ta fahimta sakin ɗan siririn murmushi yayi ya ci gaba da yin abin da yake yi da sauri ta rike hannunsa a cikin kunya da ɓaɓɓoye fuskarta a gefensa cikin raɗa ya ce fidana yau fa komin abinki sai kin bani magunguna na kwana nawa baki bani magani ba Marirai cewa ya ya sake ta yace kenan zan shiga damuwa tunda na san gobe ne su momi za su dawo. Please fida na ki daure ki taimaka wa mijinki ki faranta masa rai ko ke ma kya kwana cikin addu'ar mala'ikun Allah kin ji fida na? A hankali cikin wani sanyin jiki da kuma tausayinsa ta ce to kenan mai sauraro bari mu dakata anan sai ka biyo mu a shiri na gaba.